a barka mu da saduwa yau 24 ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1443 shi kuma daidai da 25 ga watan Afrilu shekara ta 2022 miladiya muna cikin tafsirin mu na wannan masallaci mafi Imam Ahmad bin Hanbal da ke nan garin Gusau a jihar Zamfara Najeriya a cikin tafsirin suratu ali imrana jiya mun kwana kan aya ta arba'in da ɗaya za mu tashi kuma kan aya ta arba'in da biyu insha Allah ta'ala akwai tambayar da ta zo guda ɗaya wanda yake assalamu alaikum Allah ƙara ma lafiya da nisan kwana Allah dukkan mai ƙara mana lafiya Allah kuma ya ƙara mana nisan kwana mai albarka yake malam menene hukuncin kurkura da shaƙe a shari'ar musulunci saboda ya zama ruwan dare da samari shaƙe da kurkura haramin da shansu dukkaninsu suna gusar da hankali suna ƙara mutum a fita daga ɗabi'a ta ɗan adam ya abin da ba ɗabi'a ta bace lalkan Allah a cikin suna cewa ma askara qaliluhu wa kathiruhu haramun duk abin da ya bugar da mutum da me yawan sa da ɗan kaɗan ɗinsa duka haramun in ana magana bugarwa ba wai dole ka ga cikin kwata kana yawo karara shi ne ana nufin ka bugu ba a buguwa ko kaɗan ka sha shi ma buguwa ne inda za ka sha sama da kaɗan ɗin da za a ganka cikin mahaukatan tibiran to shaƙe da kurkura duka haramun ne musulunci bai da mutum ya abin da ba zai amfana da shi ba cutarwa ce tana sa mutum ya fita daga hayyacin sa adam ya yi abin da ba daidai ba ko kuma ya abin da yake ba a kan ɗabi'ar ba kurkura da shaƙen da kurkura wanne ne babba wanne ne ƙarami shi kurkuren shi ne na baki ba eh wani ya taɓa ce mu da aka bashi sha jiye kawai yana yawo a sama haka sai can ya ƙara daddan da ƙasa daddan da ƙasa ji ina sama sama yake saboda ya nam to ya sha yi bayan gari a wandon zabo a zaune to ka gani mai hankali bai kamata wannan abu ba ba daidai ba ne shi kuma shaƙe mutum yake shaƙa maka zama masifa cikin cikinsa ta hanyar hanci wannan duka ya saba ma shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala saboda ba magani bane ba magani bane fakewa ake yi can kwanakin baya lokacin da ana aikin masallacin na ga wasu suna shakawa akwai na yin izala akwai na ɗari ɗago na ga da hotunan shehu a jiki na da shi shehu shi ke a shashafi ko ko shek balalau da jinjir su duka ce a ah, kiran kwastama ne ga na yin izala ga na yin ɗari ɗago Allah shirya mu Allah shirya mu wannan baya daga cikin abin da musulunci da mai Allah shirya mu sai kuma malam menene hukuncin musulmin da ya kashe kafiri da kuskure ko musulmi ka kashe da kuskure ya tsaye ne ba wai sai kafiri ba shi kafiri ba ci afi kawai kashe shi ba babu inda musulunci yake aje a kashe kafiri da gangan ko ba da gangan ba sai in babin jihadi ake wannan ya daga cikin abubuwan da ya kamata mu musulmi mu ci gaba da bayyana mu waɗanda ba musulmi don san kimar addini mu cewa bai ce a kashe mutane musulunci bai je kawai ɗauki makami da kashe wanda ba musulmi ba da sunan wai kawai baya musulunci la ikraha fi din ba dole a kashe addini in mutum ya gana baya musulunci bai gana ba ya je da Allah kai ba da kike da misalin to kashe musulmi da kuskure da kuma kashe wanda ba musulmi ba duka kan kuskure yana daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala in an kashe musulmi da kuskure za a yi a me yake da suna za a ba da jiya sa'annan kuma za ka yi azumi ne wata in ba musulmi ba ne kuma za ka je ka musu sori a yi haƙuri wannan kuskure ne ba shi ba maganar azumi a kanka ba kuma maganar biyan jiya amma a irin wannan zamani da muke ciki idan a wanda ba musulmi zai mutu to gaskiya ɗawainiya ce a kansu ɗawainiya ce za a ga idan mutum ya mutu kusan sai an kashe miliyan kaza wajen harakar bizna da suke yi to a nan in suka ce maka to gaskiya su ba su shirya mutuwan nan kuma ga ta zo masu to ka ɗan kawo wani abu su je su yi hidimar a da suna a birni ɗan uwansu a yanka shanu a shagiya a yi menene fadi wannan ba ne ba su wani abu saboda musulunci yana buƙatar kyautatawa ko da ba ga musulmi ba ko wanda ba musulmi bane mutunci na bukatar ka tsari masa nashi mutuncin to tunda ka kashe musu dan uwansu ba da gangan ba kuma wahala za su sha wajen wannan birnewar za su kashe kuɗi ne wasu sun aje gawar a mutuwari ta yi shekara wa shekaru ba a gama samun kuɗin birniya ba to yanzu ce ɗanka wani abu da za mu haɗa cikin wannan abu ba liji ta ba su mun fahimta ba liji za ka ba su Allah ta'ala da su da na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين نعم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها نعم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين أجيها إمكم أن تابا مفالا أكن قال شلا بارن النبي زكريا alaihi salatu wassalam na ba shi ragamar kula da na maryam da Allah ta'ala yayi wanda ya zama ƙarƙashin kulawarsa wa kafala ha zakariya kullama dakhala alaiha zakariya al-mihrab wajada indaha رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب بايو أن النبي زكريا عليه الصلاة yi addu'a Allah ta'ala shi ma ba shi kyauta daga gare shi kyauta ta ɗa kuma Allah ta'ala ya amsa masa bayan wannan sai Allah ta'ala ya gama labarin annabi zakariya a wancan bangare sai ya sake kuma dawo mana da labarin maryama alaihi salam Allah ta'ala ya ce mata wa idh qalat mala'ika mala'ikatu ya maryamu inna Allah astafaki yayin da mala'ika ya ce ma maryamu lallai hakika Allah ya zaɓe ki وطهرك يتقلك كيكي وصفاك على نساء alamina, Allah ya sake zaɓaki a kan matan duniya baki ɗaya wannan aya tana nuna mana matsayin na maryam a cikin wannan addini na musulunci da kuma sakamakon da Allah ta'ala ya yi ma mahaifiyarta na wannan addu'ar ta yi ma ɗatta da cikin cikinta ko kuma ta ma cikin da take dauke da shi cewa Allah ta'ala ya yi albarkaci a muni cikin ciki na to sai Allah ta'ala ce mana yayin da mala'ika Allah ta'ala ce ga qalatil mala'ika yayin da mala'ika A zaka ga jamci ne kamar na mala'iku mala'iku suka ce amma al-asli shine mala'ika ɗaya ne anan saboda mala'ika jibril shine Allah ta'ala ya aiko ma na na maryam idan ya zama cewa ya zanta da amma sai Allah ta'ala ya kashi su da ta jam'i iz qalatil mala'ikatu sai zama kamar yayin da mala'iku suka ce mata amma abin da duk inganci a malaman tafsiri shine mala'ika jibrilu kadai ne yake mata magana mun fahimta wadansu malaman kuma sun tafi kan a a bashi a cewa mala'iku ne suke mata magana sai zama kamar juna runduna ta mala'iku aka turo a nan don su gaya mata wannan magana duk da cewa yayin da Allah ta'ala ya mata bisharar da mala'ika ɗaya ne mata magana to amma nan suka ce ana iya ɗaukar sa mala'iku ne suka zo da yawa don su yi mata magana a dukkan fasarorin guda biyu dai baya tun kuɗe ma'ana cewa mala'ika ne yake magana ne ba mutum bane yi mata magana mun fahimta yayin da mala'ika yake mata ya maryamu ya ke maryamu inna allaha astafaki lalle hakika Allah ta'ala ya zaɓe ki wani zaɓi ne Allah ta'ala ya mata ya zaɓe ki a matsayin mai bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe ki a matsayin takayyar addu'ar mahaifiyarta Allah ta'ala ya zaɓe ta Allah ya zaɓe ta a matsayin kulawar annabi da kariya, alaihi salatu wassalam mun fahimta saboda Allah ya amfani da istafa istafa har so biyu a cikin wannan ayar ko ba zai zama a ce duk ma'anar sai bane kamar yadda malamai suka ce dole a bambanta tsakanin istafa na farko da kuma istafa na biyu saboda Ƙur'ani fasihi ne maimaita magana take ma'ana ɗaya babu hikima cikin ta to ko ba za a samu na cikin alqur'ani ba sai zama istafa na farko Allah ta'ala ya zaɓe ki a matsayin addu'ar mamanta Hamna binti Fakut Allah ya zaɓe ki a matsayin kulawar Annabi Zakariya Allah ya zaɓe ki saboda sakayyar addu'ar iyayenta Allah kuma ya zaɓe ta zama mai bauta a gare shi wa taharaki Allah ya tsalkace ki ba da a tare da ita ba kazanta tare da ita ba na jisa da za ka iya jingina mata babu kuma wani saɓon Allah ta'ala da za ka jingina mu maryama alaiha salatu wa salam sai zama kamar sharar fage ne Allah ta'ala ke sai muna kan labarin da zai bamu a gaba saboda ita babu kazanta tare ita babu da shi ba saɓon Allah a tare da ita saboda ƙarƙashin kulawar annabin Allah take kuma amtawar addu'ar Allah ta ita idan haka Allah ya zaɓe ta wa baharaki shine Allah ta'ala ya alkake ta ba za ka iya jibata da wata kalma mummunar kalma ba sannan wasfafaki ala na alamina Allah ya sake zaben ki akan matan duniya gaba ɗaya. zaɓin da Allah ta'ala mata a nan na biyu sai zama Allah ya zaɓe ta akan sauran matan duniya sai ya ba ta kyautar ɗa wanda babu uba tare da shi ko kuma Allah ta'ala ya zaɓe ta akan sauran matan duniya ya sanya ta zama matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gobe kiyama ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah ya zaɓi mata hudu akan matan duniya baki ɗaya. na farko Allah ta'ala ya zaɓi Maryam mahaifiyar Annabi Isa alaihi salatu wa salam Allah ya zaɓe ta kamar yadda ya gaya mana cikin wannan ayar haka Allah ya zaɓi a Asiya in ta fir'auna Asiya matar fir'auna Allah ta'ala ya gaya mana wa daraba Allahu masalan lil ladina kafaru imra'atu fir'auna إذ قالت رب ابلني للذين آمنوا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين فسي الله يفاتكم ومريم ابنة إمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين ما تتأكد إذا خديجة بنت خويلد أول جدا من ذن الله sallallahu alaihi wa sallam Allah ya zaɓe ta saboda kimarta da darajar Allah ta'ala ya mata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai taba mata kishiya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai zauna tare da ita da wata ba ita kadai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tsawon shekara kusan ashirin da wani abu yana tare da ita kadai to ta hudu ita ce Fatima binti Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam waɗannan mata guda hudu su ne waɗanda Allah ta'ala ya zaɓe su kan sauran matan duniya baki ɗaya to wannan zaɓi da Allah ta'ala ya mata sai Allah ta'ala ya sanya ta zama mata kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gidan aljanna da Asiya matar Fir'auna da Maryam mahaifiyar Annabi Isa dukkanin su matan manzon Allah ne sallallahu alaihi sallam gobe aljanna saboda takayya da Allah ta'ala ya musu sun wahala matuƙa ga mutanensu da haka Allah ta'ala musu goma shi da arziki su zama wanda daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gobar kiyama shine wasafaki ala nisa'il alamina Allah ya zabe ki kuma kan sauran matan duniya baki da sai Allah ya ce mata ya maryamu kunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'ina mala'ika jibril sai ce mata ya maryamu ya ke maryamu ukunuti li rabbiki ki zama mai alqunutu da ubangijinki ma'ana mai yawan addu'a mai yawan bauta wasjudi ki yi sujada warka'i ki zama daga cikin masu ruku'u warka'i ki yi ruku'u ma'ar raki'ina tare da mazaje masu ruku'u abin nufi a nan zaɓin da Allah ta'ala ya mata to zaɓi ne na bauta zaɓi ne na nagarta zaɓi ne na kimantawa da Allah ta'ala ya mata godiya ga wannan ni'ima ta ubangiji shine ta zama daga cikin masu yawan al'unutu ma'ana masu yawan addu'a ta godiya ga Allah wasu judi sai Allah ta'ala alace mata kuma ki zama da mai sujada warka'i ki ruku ma'ar raki'in yin da masu to a nan, idan mun dauke shi a babin talla aka ce ka dinga yi to da ruku ne sujada wane ne farko ruku ne a farko ko sujada ce a farko ruku ne a farko amma me yasa sai aka fara gabatar da sujada aka jinkirta ruku'u tare da cewa ruku ake fara yi kafin a yi mai sujada akwai hikima ko babu hikima akwai hikima hikima ta farko Allah ta'ala ya umurce ta da ta yi sujada sujada alama ta kaskantarwa a wajen bauta mun fahimci wannan duk wanda aka sunkuyar da goshi a ƙasa aka ɗora mai shi aka ce an bauta mai to wannan shi ne wanda duk kowa cancanta da bauta shi ne kuma Allah subhanahu wa ta'ala to maryam mahaifiyar isa alaihi salatu wasalam wasu daga cikin kiristoci na mai ita ita ma abin bauta sai Allah ta'ala ya kaskantar da lamarin bauta da ake jingina mata sai ce ce ma ki sujada duk wanda ya sujada to shi ma bauta yake ba bauta ba ce kun fahimci wannan Allah yake ki sujada da mai nuna muku ita ma ba a bauta ba ita ma bautar take yi sannan labari ake ba mu kiristoci na wannan ayoyi cewa wannan da kuke magana a kanta mahaifiyar annabi ita ita ma bauta aka ce ba bauta mata aka ce ayi ba Ta sai Allah ta'ala sai gabatar da abin da shine raya a cikin bauta shine sujada cewa ita ma ta yi sujada warka'i kuma ki yi yuku ma arraki'ina tare da mazaje masu yuku arraki'ina anan mazaje ake magana me yasa Allah ta'ala ambace maza bai ambace ta da ƴan uwanta mata ba saboda maza sun fi ƙarfin ibada sama da mata maza suna da ƙarfin hali a wajen yawan bauta ga Allah maza ba sa hutu a wajen bauta amma mata fa suna hutu saboda al'ada wata ma yanzu nan ba ta azumi eh, ba ta sallah ba ta azumi sai dai ta rama azumi nan gaba bayan mun gama mun gaba ɗaya mun huta kaga suna tawaya a wajen ibada sai sai Allah ta ya amfani da tagliba ta maza a wajen bautar maza sai aka ce ki zama da cikin masu ruku'u maza su waɗansu malaman suka ce muraki ne da aka faɗa nan mata na ciki mazan ba suna ciki amma an yi amfani da sunan maza ne saboda su ne asali a wajen bauta mun fahimta a taƙaice dai Allah ta'ala na gaya ma Maryam ce ma baiwa ce da haka ce ma ki bauta ma Allah subhanahu wata'ala kamar yadda waɗannan sauran bayi suke bauta ma Allah ke ma ki bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala mun fahimci wannan ayar jama'a to sai Allah ta'ala ke zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayka wa ma kunta ladayhim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryama wa ma kunta ladayhim idh yahtasimuna Allah na magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce zalika min anba'il ghaibi wannan ya daga cikin labarukan gaibi nuhihi ilayka muke maka wahayin ya Allah. mun fahimta labarin gaibi ne wannan kiristocin da suke gabanka yanzu na najaran da yahudawa da suke cikin garin madina sun taru wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin jin wannan labaruka sai Allah ta'ala ke maka zalika min anba'il ghaibi wannan daga labarukan gaibi ne nuhihi ilayka muke maka wahayi dan na farko Allah ya gaya maka cewa ba wannan annabi ba da ka yake gaya masa wannan labarin ba wahayi ake maka na biyu zalika min an anba'il ghaibi nuhihi ilayka sun san cewa baka da wannan labarin su ne kiristoci da suka zo daga Yaman su suka san wannan labarin a littattafansu to don haka idan suka ji kana ba su wannan labarin sun san katon wane ne annabi isa bai jahil da gare ka kun fahimta abinda kake gaya musu sun san laraba ba su da wani ilimin ilimi ne wanda yahudi da kirista suke da shi amma a ji kana faɗin wannan abin to babu shakka kai annabi ne wahayi Allah ke nan kun gane wannan shi yasa Allah ta'ala yake zalika min anba'il ghaibi wancan labarin da muke baka kake gaya musu yanzu wallahi daga cikin da gaibu yake gaya musu da kake yanzu yana nuna musu cewa lalle kai annabi nuhi ilaika wahayinsa muke maka sun san cewa ba mai zuwa da wahayi sai waye mala'ika duk kuma wanda yake ma wahayi sun san an annabi amma sai dai shegiyar hasada ta hana sai da cewa kai annabi amma wallahi sun san wannan cikin zuciyarsu wa ma kunta ladaihim idhi yulquna aqlamahum aydihum yaqulu maryama yayin da ake maganar gana na maryam an haife ta yanzu wane ne zai kula da rayuwarta wanda aka ce wa kafara ha zakariya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam lokacin da suka zo suna yin ƙuri'a a tsakaninsu ba ka wajen goma za a sassari na wajen baya wajen yayin da yahudawa suka taru suka ce yanzu wa zai kula da Maryam, suka ce 'yar imanin muci 'yar shugaban muci imran yasta ce shi yake jan musalla shi yake ba mu karatu shi yake mana kaza shi yake mana kaza to yanzu ga labarin yasta wane ne zai kula da yasta tunda shi ne mai muna talla, shi ne mai muna kaza yau kuma bayan mu wane ne zai kula da yasta sai yahudawa suka dinga magana cewa kowa ya ce ni ne zan kula da maryam wanda ya ce ni zan kula da maryam rigima da kamar ke tsakaninsu shi kuma zakariya alaihi salatu wasalam yake ni zan kula da ita saboda kala dinta ma'ana yar wata ni ce auren ka jiya mun yi wannan bayanin ko da haka karkashin kulawa ta kamata kasance ba karkashin kulawa ko to sai kowa ce a ah, ban yadda ba wance ce bai yadda wannan ce bai gaba. sai suka ce to abinda za a ji a je teku na wannan garin kowa ya ɗauko alƙalamin sa da yake rubuta taura da shi ya je ba cikin ruwa duk wanda alƙalamin ta ya nutse to bai da rabuwa wajen kula da maryam wanda alƙalamin ta ya tsaya cak a kan ruwa to shi zai kula da ita Da sai ka shi kowa da ke alƙalamin ta, kowa ya zaro alƙalamin rubuta taura ya jefa cikin ruwa duk wanda ya jefa sai rashi ya nutse duk wanda ya jefa sai na sai nutse zakari na jefa na shi sai na shi cak a sama sai jiki kun gani na fitan canta yanzu keta saboda in na tana hannuna kun fahimta sai Allah ta'ala ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma kunta ladayhim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryama kai manzon Allah baka wajen da suke yin ƙuri'a yayin da jefa al'alumman su wane ne zai kula da maryam tunda sun dauki cewa gaskiyar addinin ka shine iya rubuta taurat to kowa jefa alƙalamin sa kuma yayi ashe ƙarya kuke kenan ba ku rubuta taurat ba yanzu wane ne yake kan addini ne gaskiya annabi zakariya alaihi salatu wassalam to ne Allah ta'ala ce wa ma kunta ladayhi baka wajen kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idh yulquna kalamum yayin da kike jefa alqulum su ayyuhum yakfulu maryam wa yakfulu da maryam wa ma kunta ladayhim idh yastaqim haka nan baka wajen su lokacin da suke gardaba suke mutu a tsakanin su to wannan abin da kake faɗi yana nuna dukkan annabtakar ba su sun ke imani da kai ba to wani labarin suka koma wanda ya shi sai wanda ke ilimin addinin su to tun da ka ba su wannan labarin zalika min amfa'il ghaibi nuhi shi ilaika wannan labarin gaibu ne muke maka wahayin ka zaka labarin annabi Isa alaihi salatu wassalam wahayin ta Allah ta'ala yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi kuma yana bar labarin a nan za mu sake fito da wani hukunci cewa daga nan aka samu asalin ƙuri'a a musulunci a nan aka samu asalin ƙuri'a ita ƙuri'a ba dole bane sai da alƙalami ba kamar da zamu ga mun mata ba a ce an yi ƙuri'a amma kanun alƙalumin abin da suke ba da lissafi shine kaza ba haka muke faɗi ba to asali ya ɗauko wannan magana amma ita ƙuri'a ba dole sai da alƙalami ba ko da takarda ana iya kamar da manzo Allah ya yi ƙuri'a a tsakanin matan idan kana da mata biyu ko mata uku ko mata hudu in za ka yi tafiya ya halatta a yi ƙuri'a da wace ce za a tafi annar kuma sun ya yi in tafiya za a yi sai a rubuta tafiya zaman gida ya naɗi a saka da ya jiki kowa ta zaɓa ka biyu to sai a rubuta zaman gida sai a rubuta tafiya imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala ce sai a ɗaura ta a takarda sai a ka a jikin takaddar, sai a ɗaura a jikin riga a ba mutum ya girgiza rigarsa sai a kira wani ya ce zo ka zaɓa musu in ya zaɓa sai miƙa mu in ya zaɓa sai miƙa mu kowa ya buɗe makaranta mu ɗazu wani ya tambaya ta wai wani yana da mata biyu kowace daga cikinsu ya kai ta makka to amma da ya tsaro ta uku ita babanta ya kai ta makka tun tana gidansu yanzu wannan makka da za a je sai ya ce wai yanzu zai biya mata su ko mata sun tsaka hankalin sun ce wallahi ba zai sun rikita gidan gaba daya sun ce sai dai a sake biya musu gaba daya saboda ita a gidan baban ta biya yanzu ta zo na za a sake biya mata ai ta je maka ce tunda yanzu za a sake biya mata sai dai a biya musu gidan gaba daya shi ne ake tambaya ta wani ne hukuncin wannan na to ni mata ta daya ban san yadda ake wannan abu <laughs> ni ban san wannan fasawar ba haka na na zanyi wallahi na cewa ni kai da Allah ya je ka ni ta dan babba su wani a tsoro a wannan ne eh ba za ka gani akwai ta mata babba ce a Najeriya Allah ya masa rasuwa ba ta iya ba tana so ta auri wani yaro to yana da mata biyu sai ta ga ita kuma tana son shi amma mata kuma sun daga hankali cewa ai matan nan biliyoniya ce tana da manyan kuɗaɗe a halinta in aka auri mijinsu aka yi wub da shi to za a kwace mutum miji wane ne wane ne suka dinga daga hantar. in ta ce mai sirki kwana biyu ban ji ya labarin auren musu ce wallahi ya dai a ɗaiɗan da aka fata ta tabbata gane ta ce mabokinsa wanda yake ni biyu sai abokin ce to wallahi kin san matan nan nasu ɗan ƙauye ne wallahi kan ba ta ganewa ne sai wani kawo kabila ba a duk ba so suke su kawo matsala auren da take matsala za su kawo a cikin auren da take yi aka ce mata ita ce maganar banza da kuɗi na a bani matsala ne kuma a rayuwa ita ce mai kaga ga miliyan goma ka ba matanka ko da ɗayan inci kafin a yi magana aure su ya zo ba su miliyan biyar biyar da su gashi hajjiya ta ce a ba ku, ita ce in ji hajjiya <laughs> ta ce a ba ku, ta ce a ku wannan ce to ai ba mai da hannun kyauta ba musulmi ba can bayan wani lokaci ta zaki cewa to kaga ya kamata a auren nan da miliyan ashirin ka ba amma san ka kowa miliyan goma goma ya kamata kowa ta canza kayan aiki ana ta musu ce hajjiya ta ce a baku miliyan goma goma ku canza kayan aiki wani su za a auren nan ne tukuna <laughs> to da kuɗin ji Na ki biya wata wawa ba ta miki lokaci in da kuɗin ji kawai ki dunduma ki sai auren ba shi kenan ba amma kina da kudin ki bari kawo wata kawai kina ganin miji masha Allah yana kira za su bata miki lokaci in ki ga malamaci kina son malamaci ba yake ba mata su kudi bai na ranci shi kenan ana ba ta wallahi ta kaure kai kin da zaman matar ta shi ma daya Allah ta'ala ya muna albarka cikin auren mu to ƙuri'a ta halatta mutunci a yi ƙuri'a domin a tabbatar da wanda za a ba mu wani abu in kai ana maganar ƙuri'a kowa ya cancanta ne amma wannan abun ba za a iya ba mu kowa ba mutum ɗaya za a ba wa to shine za a yi ƙuri'a sai a miƙa mu kamar mulki ne apc ta fi tsaye mai da apc ya zo pdp ya fi za ce ƙuri'a za a yi dukkan ku kun cancanta a ba ku mulki to amma mutum ɗaya ne dole ne mulki sai a ce to a yi ƙuri'a a ga wane ne ah, zai aura akwai inda malamai suke cewa ba ƙuri'a za a yi maslaha ake duba sai a rinjayar mutane biyu ne kowa ke ta a shi to amma suna da mataki daban-daban misali mutumin da ya yi kuɗi ya tsiya ya talauci da wanda bai taɓa yin kuɗi ba ya ka zo ana so a ba da kyautar kuɗi kamar nawa miliyana ɗari kawai masha Allah an zo za a ba da kyautar miliyan ɗari ya ka ci kuma mutum da ya ke so a ba da wanda ya taba kudin ya dan taba jin dadin su da wanda bai taba jin dadin kudin ba wa ya kamata a ba na? wanda bai taba ji ba ko wanda taba ji tsakanin ku da Allah ya wanda ya taba ji shi wanda bai taba ji ba wancan ya je makka ya je switzerland ya je dubai ya sa kayan wasa da ya hau motar da kyau wala filibi na ji barbare ya ce a wani mai kyau to wallahi na gano ne talaka sun biya makarantar nan me laifi a ba mu wanda ya taɓa yi saboda shi sun muhimmancin kuɗi kai ne abu baka san muhimmancin su ba ina ruwanka to shi kenan ga mata budurwa ko bazawara an ce a ba mutum fi sabilillahi shi wannan ya taba aure matar ta mutu ko sun rabu wannan kuma atan banza ne bai taba wuri ba cikin zuwa ya kamata ba ha yanzu zamar kare da mata ka ba mai masu ku nan wa za a duba maslaha za a duba maslaha za a duba nan idan aka ce mace ce za a ba da ita sai aka ce waye kamata a bawa nan maslaha za a duba waye idan ya je zina a cikinsu ya yake da tsauran hukunci me mata wanda taba aure in yayi zina yanzu je da shi zai to maslaha nan sai a ɗauki matar ta a bashi nan ba a zai kai da yake daman gwamro ne ka saba kwana a shago je ka cigaba da harkar ka kawai ka cigaba da kwana shago amma shi wannan tunda bai taba ya taba aure ba matar yanzu a bashi to haka ya zo babin kudi wanda ya taba kudi ya taba tsiya ke shi ya kuma sanin bala'in da yake ciwon lai tunani kada ya ishe shi ku bashi to haka idan ana cikin jirgin ruwa ana cikin jirgin ruwa sai ya zama jirgin zai balle saboda yawan mutane suke cikin to nan duba za a yi gani dole sai an rage wasu mutane a watsa su ruwa su mutu sai wasu su tsira to su waye za a watsa su ya za su tsira ba fi ko matasa <laughs> idan mata ne da maza cikin jirgin suwa za a watsa mata za a watsa ko maza anya anya mata za a watsa to idan masu kudi ne talakawa suwa za a watsa idan malamai ne da almajirai suwa za a watsa malamai ko almajirai a tsakaninku da Allah Sadi ba na cin da kushe bada dubawa za a gani in a garin da aka baro akwai sauran malami a garin ya watsa sauran malaman a tsirar da almajiran idan kuma ba malamai a garin sai waɗannan da suke cikin jirgin sai a watsa ayyuhan nan ya tsirar da malaman so a nan ba ƙuri'a ake ba maslaha ake duba an fahimta da shi ne Allah ta'ala ke manzo Allah sallallahu zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayka wa ma kunta ladayhim idh yu'una kalamahum ayyuhum yakfulu maryama wa ma kunta ladayhim iz yahtasimuna sai Allah ta'ala ce ne iz qalat mala'ikatu yayin da mala'ika suka ce ya maryamu ya ce maryama inna Allah yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu masihu isa ibn maryama wajihan fi dunya wal akhirati wa min al muqarrabin Allah ta'ala ya ce yayin da mala'ika ya ce ma maryamu ya Allah ta'ala yana miki bishara bi kalimatin minhu da wata kalma da gare shi ismuhul masihu isa bin maryama sunansa masihu isa dan maryama wajihan fi duniya mai matsayi ne a nan duniya wal akhirah da kuma lahira wa min al muqarrabin kuma daga cikin makusantan ubangiji abin nufi a nan shine Allah ta'ala ciro mala'ika ne mata bishara da ɗa da da za ta samu kamar yadda a can gaba za mu gani da kuma sojin nisa'i ta bayyana muna da sojin maryam duka sun bayyana muna ma'ana allah ta'ala kiro mala'ika ya zai gaya mata cewa za ki sami ɗa sunansa masihu isa bin maryam yayin da allah ta'ala ki a mata bishara da kalmar allah aka ce a gaya mata me kalmar allah ɗin shine kun fayakun إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون Allah ya ce mala'ika ga mata, mala'ika da zai kama jezar rigarta busa a wannan busar da ya mata shi ne ɗaukar cikinta. Sai ga ta Allah ta'ala ta mata ɗaukar ciki, amma sai a gaya mata cewa za ki samu ɗa sunanka ne almasifu isa bin maryama Allah ya fara gabatar da laƙabinsa kafin a gabatar da sunanka. sunansa isa amma ta aka ce almasihu wannan almasifu ɗin shi ne laƙabinsa menene ma'ana almasifu saboda masihu biyu gare mu akwai masihu isa bin maryama sannan akwai masifu mai masihu dujjal shi masihu dajjal mai shafi albarka ke mai shafi albarka ko kuma mai shafaffen ido dujjal idan sai ne bayar ido da da haka wannan idan da aka shafi ya zama masihu dajjal an shafi albarkarsa bayar ido da amma masihu ita bin maryama shi kuma shafa yake ta albarka kun fahimta shafa yake ta albarka nan gaba kaɗan za mu ga shafa da yake yana warkar da marasa lafiya yana warkar da ah, mai suke da suna guragu da makafi to wannan shafar da yake kace da dajjal ma'ana shafa ta albarka annabi isa ah, ah, abin da masihu isa bin maryama shafa da annabi isa alaihi salatu wasalam yake to Allah ta'ala ce masa masihu isa bin maryama isa dan maryama an jingina shi da sunan mahaifi saboda mai bayar da uba an fahimta bai da uba shi yasa aka jingina shi ga uwarsa to wanda bai da uba sai a ce mai dan wanci a nan iskin baɗi ne wasu malamai suke ba dai suna jingina cewa matsayin aiki iri ba ne idan aka ce wannan bayar uba yanzu mu a wajen mai yake nufi shede to ɗan zane ke na ko sai a ce mai bayar uba to cewa bai da uba ba daidai ke da annabi isa a ce bai da uba ba saboda shi wancan da kace mai shege da ubansa ba wala din karwa ce kawai ta bahaushe sai ce ne ai shege ne bai da uba to uwa sai ta kai ta yi kamar yadda maryam ta yi annabi isa da ubansa shege shi ma dan uwansa ko babu shi to amma ba haushi zai ce wai ai wannan yaron bai da uba wannan kuskure ne ba daidai bane yana daga cikin magana hausawa da take kuskure a addini da ubansa ai wani dan banza ne makuwarsa ciki aka yi shi amma shi annabi isa kwata-kwata ba uba ne yayin da kace wannan shege ne bayan uba me kake suka gaya mana kan annabi isa kana suka kore mana mu'jiza da Allah Allah tabbatar akan sani to wannan kuskure ne a Hausa kace wai wannan shege ne bayan uba a kyale shi ma shege ko kace mai dan shege ba haka wasu ke cewa ba wannan dan shege ne to ba shi yaro ake ce ma shegen uban ne shegen saboda shi bai laifi ba shi ta haife shi ba kuma dan shegu ne shi da uwar da uban su ne shegu amma shi dan kwarai ne dan ba da shawararsa aka ce a haife shi babu uba ba wannan kuskure ne ka kalli wani yaron ka aibata shi saboda wala tuziru waziratun wuzira uku shi ba shi ne aikin ubansa ba ba shi yake ubansa yi wani aiki da kuskure ne a jingina ma yaro wannan suna ce mai kai shege a sai dai a ce ɗan shegu ni na ta gane wannan ko kuma ce a an dai same shi kafin a yi alfatiha shi ke ya tsaya haka nan wulaƙinci baya da kyau musulunci baya sa zuban mu mutum da kima da mutuncin wata mata wata rana ta taɓa zuwa wajen malam namu sheik abdullahi abdalla ta ce malam ni ce na aure sai miji na zake ni har kusan kaci ɗaya bayan uku ta je kwashe kayanta yi zire ta sai sake kaduwa ne so kafin ta sake wani auren kuma a gama gyaran kayan ke auren ciki ya shiga wata biyu a sami sai sai sai wani aure bayan wata bakwai sai ta yi gyara a cikin gidan ita kuma ta san ba dan wannan gidan bane shegen wancan gidan yanzu ya kuma wancan shegen yayi kuɗi matsiyatan kuɗi kuma ba san rabu to yanzu idan ta yi shiru ta yaron ya ci gaba da zama gidan nan in wancan uban ya mutu gara sai wancan gidan ya zai shi in kuma ta ci gaba da kyale shi a wannan gidan nan malam shehu da take a wurin akwai matsala zai shiga cikin gadon wannan gidan ga kuma inda kudin su suke can tafaru ya za ta yanzu malaki kina hauka ne saboda duniya shi bar mai da mutuncinsa shi yanzu wani yaron in shi mallaki abinda uban ya mallaka gaba ɗaya aka ce kai shege ne amma ka ba da abinda ka mallaka na kuɗin gaba ɗaya a ruba maka a fili kara ce ma shi ne kuke tsammani yaran zai zai bayar ko ba zai bayar ba to dan me yake fata mai mutuncinsa shekara 23 yaro ya balaga har ya zama balangu sannan ki zo tona mai asiri me duniyar da mutuncinsa ko shi kika bashi zaɓi da in tona ma asiri da in kyale ka je ka shiga wani kashi ko shi amma ka gani mai kira mai asiri kada ki gado so wani lokaci sai muna auna abubuwa a rayuwa sai muna auna saboda in muka ce za mu dinga zuwa mutane da mutunci ba mu kyauta musu to annabi isa an jingina shi ne da uwarsa to duk yaron da aka haife shi shege bai ba san menene ba da aure ba to ba za a jingina mu uwar shi ba ba za a jingina mu uwar shi dole sai an faɗi ba fansa ai ita ta san da wata kici ba haka bane ta san wanda ya mata cikin sai ta faɗi cewa wani ne babansa kuma za a ce wani dan wani abinda musulunci bai da shi ba ku banci wannan da kyau mace tana da aure sai ya zama ta ji ta yi cikin shege da wani ba mijinta ba to a nan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi ba za a jingina mata wancan kwartan nata ba dan ba za a jingina shi ga kwartan ba za a jingina shi ga waye ga mijinta shine ma'anar alwaladu lil firashi wa lil ahir al hajar da da kika haifa za a jingina ma wannan uban ne shi kwartan naki jefe shi zai wannan shine abin da ya zo a hadisi wanda Imam Bukhari wani suka fitar da yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam a jinki dama hadisin a da yake da suna Bukhari na dan uwan Sauda bin Zam'a binti Zam'a dan uwanta shine yayi ma wata mata ciki ko ta da aure Abd bin Zam'a to yayin da ya zo sai ce ɗan uwansa to in gwamnati ta haifi ɗana ne to sabda aka haifi yaron sai abu ya zai ce to wannan ba ɗan yayana ne dole ba mu shi a a wanda yake da suna matar ɗan uwansa ne ita zai na binta zama ɗin ɗan uwanta ne yake da matar amma wani ne ya mata cikin daban da haka da aka tashi haihuwa yaron yaron yana kama da wancan sa'adin wanda ya cikin amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai hukunta a dawo da yaron ƙarƙashin Abdu bin Zama amma yake masauda dan ne amma kuma kai ne shigo yanki saboda yaron yana kama da wancan kwartar, kun fahimta amma tun da karkashin auren dan uwansu aka haife shi sai manzo Allah sallallahu alaihi jingina musu kan amma yake ke kuma kina matsayin gaggonsa amma ban yi shi gojin ki saboda kowa san ba su bane amma saboda aure yasa aka jingina auren gare aka jingina wannan tsagari kun fahimci wannan to shine abin da za ka yi ta karkashin wannan matsalar cewa yaron da ba a yi aure aka haife shi ba za ka ce mai dan uwarsa bane a sai an jingina wannan kwartas a me yake da suna wannan wannan mijin da suka yi wannan dan iskan da suka yi lalata da shi amma idan kwarto ne ba za a jingina mai dan bashi kuma sai a jingina mai mijin da wannan dan kun fahimci wannan sai to Allah ta'ala ce Isa bin Maryama saboda bai da uba shi yasa aka jingina shi ga mahaifiyarsa Maryama alaiha salatu wassalam fi dunya wal akhir Allah ta'ala ce yana da matsayi a nan duniya da kuma lahira wa mai al-muqarribina kuma ya tare da a makusanta ubangiji subhanahu Wata'ala وتعالى ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين sannan yana yi ma zai yi ma mutane magana yana cikin mangoyon ta annan ko bayan ya girma wa min as-salihin kuma yana daga cikin nagartattun bayi me ma'anar yukallimu nasu fil mahadi wa kahalan yana nufin tun daga jaririn ta kasa har zuwa girman sa ba zai mutane magana kenan ba a zai magana amma ana nufin akwai mu'jizar magana da zai yi na mutsin jariri tunda ba a saba ganin jariri yana magana idan yayi magana zai zama abu mamaki a wajen su shine fa ashar ilayhi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiyan to wannan shine wai kallimu nasu fil mahdi zai ma mutane magana yana matsayin jariri a tsumban goyo wanda yana daga cikin jarirai da suke magana a duniya guda bakwai akwai annabi isa akwai wannan yaro na kisa juraiju sannan akwai kuma a ɗan nan da ya zo mahaifiyar tana shayar da shi ta ga wani mutum ya zo wucewa ta ce Allah sa ɗana zama kamar wancan yake ba amin ba wani ya zo wucewa ta ce Allah sa ɗana zama wancan yake ba amin ba haka dai sannan kuma ɗan ashabul ukhdud to wanda da suke magana suna jajirai suna na a takaice a cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadisi na mutum uku wasu da suka nuna ƙari akan haka a sama da mutum uku to annabi Isa alaihi salatu wasallam ya mutane na menene cikin tsumman goyo wanda za mu ƙara bayani musu zukan ayun a gaba kaɗan sannan wa kahlan zai zai musu magana yayin da ya zama cikakken annabi a matsayin mai wa'azi a gare su sannan kuma wa min al-muqarrabin wa min as-salihin zai zama kuma daga cikin nagartattun bayi a cikin wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake zaɓa su ka kan ta yi gaba wa yu'allimu al-kitaba to karanta kafin nan bari mu sake kira da sunan mu waqtul walidain kana muke ci gaba da tafsirin wannan ayu insha Allah ta'ala a Jaiz Bank shine account din mu na 00109568000 zan sake ne tawa 00109568000 sai kuma lambar waya ta wannan platform da za a dinga bugowa ana saving sunayen mutane 091 guda uku sai 70 sai kuma 26 zan guda uku kuma sai kuma mutane allah saka musu na kai suna ci gaba da bugu waya kuma suna turo da gudu motsu a wannan platform ɗin a kullum ɗan uwa suna kallon update ɗin abin da ke faruwa haka akwai malam baban gida daga ƙasar ingila ya turo mun da dala ɗari a account ina a matsayin wakafinsa ga iyaye in an canza a naira zai zama kusan naira dubu hamsin da shida kenan ko to na makamancin haka haka na sai malam bala muhammad daga injimena kasar chadi wani tun farkon ran da aka fara sanar da wannan abin yake cewa na tulu nashi na tsammanin yau ne nashi bai arso hannu hudu ya dauka da shi da mahaifinsa da mahaifinka da kuma a jimbiya lalle ne matarsa wanda yake na ji da ita ma sosai sosai ta haka wanda suke ci da matan su zamu gani wanda ba su ci da matan su ma duka zamu gani na ci gaba ta karanta alrabi su ta ji karantuwa sai ta ɗafi gaba قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أن قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون يا عند ملائكة يا جماعة إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم yayin da mala'ika jibril alaihi salatu salam ya gaya ma maryam cewa Allah ta'ala yana miki bishara da samun qalat sai tace rabbi anna yakuna li anna yakunu li waladun wa lam yamtasni bashar qala kadhalika allah yakhluqu ma yasha idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun Allah ta'ala ke gaya mata da tace ya ya ubangiji ta yaya za a yi in samu da walam yamtasni basharun bayan kuma namiji bai taba taba ni ba ta hanyar ne aure ni ban da aure kuma ni ba karuwa ba kamar yadda za ta faɗa mana a gaba cewa walam aku ba bagayya ni ba karuwa ba ce ni ban taɓa aure ba to ta yaya za a ce kuma zan samu ɗa sai Allah ta'ala ya ce a gaya mata ta ce rabbi an na ya kuni li waladun ba ta ce an na ya kuni li gulamun ba kamar yadda annabi zakariya alaihi salatu wasallam ya faɗa cewa gulamun ita ba ta faɗi haka ba ita ce me an na ya kuni li waladun ya Allah ta yaya zan in samu ɗa saboda gulam kage ya tashi daga matsayin walad ya dan fara tasawa kenan to amma ita gaba ɗaya ma jaririn take magana ya Allah ta ina zan samu da walam yantasni basharun Allah namiji bai taɓa taɓa ne ba ka duba hikimar ubangiji a kullum ana so mu zama masu kyau da lafazin mu aka yi kinayar abin an san me take miji amma ba fitowa ta take karra ba ma'ana ba a taba saduwa da ni ba ba a faɗi irin wannan kalamin a cikin mutane ko irin kalmomin bahaushen nan da ake faɗi tsakanin eh, mu'amala tsakanin namiji da mace duk wannan ba daidai bane a faɗi Allah na koya mana tarbiyyar magana ne tace namiji bai taɓa shafa ta ba kaga a can wani waje Allah ta'ala ce mana aula aula min nita ko kuka shafi mata kaga abinda wanda bai kamata ya sani ba shi bai kamata ya sani amma wanda ya kamata ya sani da an faɗi cewa namiji ya shafi mace kan da ake yi kun bayyanta to akwai irin ladifin magana da shari'a take koya mana ya Allah ta'ala ce Allah ya kuni li waladin walan yantasni bashar Allah ta yaya za in samu da bayan kuma dan adam bai san mutum bai taba taba ni ba ban taba aure ba sannan kuma a wata ayar kuma walan aku baghiya ni ba karo bace ala kadhalika Allah yakhluqu ma yasha Allah ta'ala ki a ga miki haka Allah yake halittar abin da yake a nan bai Allah bai gaya mata magana irin ta annabi zakariya ba annabi zakariya ce mai aka yi kazalika Allah yaf'al ma sha. to amma a nan ana so a tunkuɗe bauta da ake yi ma annabi ka. a nuna cewa shi karan kansa bauta yake yi halittar aka yi ba abin bauta bane shi shi ta Allah ta'ala yake abirin da ne ya Allah yana halitta abin da girma tare da ɗazu wani ɗan'uwa ya min wani tambihi ban sani ba ko obasin ne ni ne na faka ba daidai ba ko kuma kuskure ne na yi cewa ya ce min na fassara faɗin Allah ta'ala qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha cewa Allah yana bada mulki ga wanda ya so yake Allah yana bada mulki ga wanda ya ga dama ba wanda ya so ba saboda in ya ba mu arne to ya yana so arne kenan shin sa baki to in ma na faɗa ka kuskure ne mai gari kuskure sai a gyara cewa Allah yana ba da mulki ga wanda ya ga dama to nan kuma ya khluqu ma ya sha'u sai mu ce mijin Allah yana halitta abin da ya ga dama ko Allah yana halitta abin da ya ga sai mu fasa shi da mini abin da Allah yake so kuma Allah yana halitta abin da ya ga dama duka za mu dauka ko idza qaba amran idan Allah ta'ala ya zata da hukunci in Allah yana so ya zata da hukunci fa inna ma hukun kai kawai ce me yake kasance kawai sai kasance da haka annabi isa alaihi salam an gaya mata cewa kawai ce me za a yi kasance Shi ne kasance bi kalimatin minhu da kalmar nan da aka faɗi a wajen ta to sai Allah ta'ala ce sannan in muka baki dan wayu allimuhu alkitaba Allah ta'ala zai sanar da shi littafi wal hikmata da kuma hikima wat taurata da at-taura wal injil da kuma injila duk shari'ar wanda zai gabace shi Allah ta'ala zai sanar da shi su gaba daya kuma zai gaya mutanen shi wa rasulan haka ran Allah ke zamu mai da shi zama manzo ila bani isra'ila zuwa ga bani isra'ila anan ba ce zuwa ga mutanen saboda ana jingina mutanenka ta fuskar ubanka ne kun fahimta ta shi kuma da uba shi ta kaga inda Allah yake magana sai ya ce ila bani isra'ila zuwa ga bani isra'ila ka tura shi ba zuwa ga ƴan uwansa domin ƴan uwanka su ne ƴan uwanka ta bangaren baba amma ka go ila madiyana akahum ha shu'aiba Wani laqad suna fi kulli ummati rasulan an ibru Allah wa sallu to rasulun da ake aika masu dan uwansa ake aika masu, masa kala qala Allahumma idh qala Musa li qaumi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum kaga dan uwana yake amma ne da ita da ta cewa ɗan uwana ba sai ce ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayhi kaga anan manzo ne shi amma ba ɗan uwansu ba ne saboda ɗan uwa ta ɓangaren uba kake zama ɗan uwa idan babanka ba haushe ne babarka ba fulata na ce kai ba fulata ne ne kai ne? ba haushe ne in babanka in yamuri ne mamarka ya ce kai ba bature ne? kai ne? ibo ne kai ehe ko da ka je kai fari fari da biye da biya ibo sunanka an fahimta saboda ubuwa ake diba ummiya wa rasulan ila bani isra'ila sannan kuma ni manzo ne zuwa ga bani isra'ila anni qad jitukum bi ayatin min rabbikum ce ni na zo muku da aya daga ubangijinku anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr yace abinda nake yi ni daga cikin ayoyin da nazo da su shine ina samun tabo laka in cura ta koma kamar tsuntsu shine ka hay'ati at-tayr sai in cura ta zama kamar tsuntsu fa an fuku fihi sai in yi busa a cikinsa fa ya kunu tsairan bi izinin lahi sai ya zama tsuntsu da izinin Allah kaga anan aikin da yayi suna tsammanin kamar aikin iri na ya zama Allah kenan sai Allah ta da ya musu in kai wannan abun bi izinin lahi yake zama ba izinin ka kun fahimta sa'annan kuma wa ubri'ul akmaha ina warkar da makafi wasu malamai suka ce akmaha makaho wanda dulun dulun bai taba gani ba wasu masu suka cewa wanda yake yana gani amma ya makanci. wannan fasara su biyu ba ta da ƙarfi ta farkon ta da ƙarfi domin in na biyu ne sai zama kenan cuta ke magani ta bashi warki amma idan aka ɗauke shi a matsayin fasarar makahon da bai taɓa gani ba zai zama kuma annabi ta ya mai da shi mai gani ya fi ƙarfin mu'ujiza sama da ake ya zama makaho ne bayan da yana gani kun fahimta da aka waccan fasara malaman da suka yi ta ba su da ƙarfi a cikin ta wal abrasa sa'annan kuma da mai cuta ta ne tsazuwa da kuturta shi ma duka in na shafe shi yana warkewa wa ufi mauta bi izinin lahi sai ce ina tare magattu da izinin Allah ka duba hikimar ubangiji can wajen halittar rai da yake da izinin lahi a nan wajen warkarwa bai ce da izinin lahi ba wajen barkar da makawo da wani menene ɗin bai ce da izinin lahi ba amma da ya zo wajen wa ufi mauta tare matacce aikin waye الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه نشك هذا أي شيء الله ني شيخ فيكني وأحيي الموتى بإذن الله إنا كاد ما da izinin Allah. dan a tabbatar da aikin Allah ne nan ba aikin ka bane dan ya kore shubuha ga masu cewa shi Allah ne ko kuna ganewa kuwa domin babi ne na mujadala cewa kai Allah ne ko kai ba Allah bane sai Allah kita ga aikin da yake da izinin Allah yake yin ba da izinin su bane mun gane wannan wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadkhiruna fi buyutikum yace kuma ina ba ku labarin in ka zo gaba na zan baka labari yau dan wake kake in ka zo ga annabi Isa sai ce yau alalkaci in ka zo ga annabi Isa sai to gurasa kace in ka zo ga annabi Isa sai ce taliya kace in ka zo duk abin da kaci kana zuwa zai baka labarin kaza kaci wa ma tadkhiruna fi buyutikum da abin da ka ɓoye a cikin kularka da abin da ke cikin tukunyarka ka zo ka ci ba shi ma na sani zan baka labari kan saboda gaya maka cewa kai annabi shi annabi Ya Allah ta laki inna fi zalika la'ayatin lakum in kuntum mu'minina lalle a cikin wannan akwai aya a gare ku in kun kasance masu imani wata kila mu sake dawo kan wannan ayar gobe saboda yanayin lokaci yi ba za mu ci gaba da tafsirin ta ba kuma ya kamata mu haɗo ta gobe da abin da ke gaban ta sai mu dawo kanta gobe insha Allah ta'ala abin da muka faɗi dai Allah ta'ala ba mu larata abin da muke kuskure ko tuntuɓe harshe Allah ta'ala ya gafarta mana ya bi muna mutane da yawa suna neman addu'a wata mu goma ɗan da sun kangare mata tana neman addu'a ubangiji Allah ta'ala shirya mata su Allah kimtsa mata su Allah ta'ala dawo mata ya tsaiki dukkanin iyaye ke kai ƴaƴansu sun kangare musu masu Allah ta'ala shirya mana gaba ɗayan mu wata bai wani bawa Allah ya aiko da sadaka naira ɗari biyu ya neman bukata a mai addu'a haka wani bawa Allah ya aiko da naira dubu biyu a sanya cikin wakful walidai haka wata bai Allah ta aiko da sadakar butoci ita ma a mata addu'a Allah ya mata da bukatunta haka wani bai wani bawa Allah ya aiko da sadakar dalilin a mai addu'a haka wata bai Allah ta mata aiko da dabino ita ma mata addu'a haka nan wani aiko da sadakar kunu hajji ya shafa ita ma ta aiko da abinci dukkan Allah ta'ala biya mata da bukatunsu na alkhairi da mu gaba daya اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واحمي هوجة الدين يا رب العالمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا برحمتك وكرمك وجودك يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين